dai kin san in na kama ki ba zan miki da sauki ba ko ka san ni ma dai in na kama ka ba za ka ji da daɗi ba ko haka kika ce mun fa san idan muke ya fito daga gidan yaro ko zai kara dawowa ne shiga cikin rayuwar abida idan ka tsaya ka duba mata miji nagartacce ka aura mata shi ka kayan da kullum mangoro ka huta da kuda saboda ko wicket ya fito babu wani abin da zai iya yi Allah ki kama kanki bar nan gurin da Allah da Allah da ka tafe sa kaka ga ina lallaba ka duk abin da kake ji da shi ni ma ina ji da shi daga yanzu inda na bar ɗakin nan na fita daga wannan jam'iyyar taku ta azzalumai ba da ni za a yi ba sannan ka rasa da wacce zaka haɗa aure na sai da wannan matsiyaciyan yarinyar kaskatanciya me yasa bulamu me yasa ashe ruwan bana zai ci samari sai ruwan bana zai ci samari ni dai bai ci saurayi na ba ruwa na malale kawaye na ku zo ku dudduba ruwa na malale soyi sani na da kyan haiba ruwa na malale aguna ba kamar shi na duba ruwa na malale sai ruwa ruwa na malale sai ruwa ruwa na malale sai ruwa ruwa ruwa na malale sai ruwa ruwa na malale sai ruwa ruwa na malale sai ruwa ruwa na malale wai ba ta yi amini ne haka ne ne ne wace irin magana ne wannan ke badiya ba tsoron ki nake ji ba daman jiran irin wannan ranar nake mu cire reni ne da ke Ina ga fa kullum ƙara kyau kike ba kya so in kyau ne dole dadi ba zai kara miki kishiya ba to da ta ina za a kara min ya ce mika ana son kishiya kan mu fara haka da ke Assalamu ah! alaikum. Amma ah, wa alaikum salam. Hira ta daɗi ina tsaya kan ku ba amma san na zo ba ko? Dadi na kwana. Lafiya lau sun yi an tashi. Lafiya kalau ya gajiya ya zafi. Lafiya lau kuna nan kuna ta tattaunawa da alamar dai akwai abin da kuke tattaunawa shi saka ba ba gaito na zo na hirar nan ta safe ba kamar ka sani, aiko damuna take ta da surutu tana so ta koma makaranta. To, Yasmin da kuma wannan kika tashi a cikin gidan? Tun yaushe kenan kike so ki koma makaranta ko kike yanke shawara? Dari dama magana tana raina kawai dai faɗa ne ban yi ba. Sai yanzu na faɗa. Au, sai yau kuma kika yanke hukunci ki faɗa mana? Hmm? Assalamu alaikum. Assalamu ah, alaikum. Auntie, my dear. A'a, ɗan saurayi an fito kenan. Wallahi anti, ai baki gana karya da wuri ba. Wallahi ina da inda zan je ne shi yasa. Na gani. Na. Kaga, wallahi na manta ban sa suga a cikin lemun ba. Baki sa shuga ba? To kina me? Yanzu zan je in sako maka suga in kawo maka. To yi sauri ki je ki saka, ina so na sha lemun. ai. ina zuwa ma? yanzu zan dawo kai no go kill ni wo Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim na lura ke kike daure yaron nan gindi a cikin gidan nan shi yasa yake yin duk abin da ya ga dama ya ma tsaya ya fito da sirika ki samu sirika yaƙi kin ɗaure masa gindi yana tashar holiyarsa. to ma wani tukunna ya ma what bring all this da sanyin ya haka. to ai ai kama suke ake ɗaura wa alƙali yanzu ne na gaji da kullum na lura da ka fito a ah, ah, ɗan samari eh, in ɗan samari kai kuma kanka na ta ƙara kumbura ana ta ce maka ɗan samari ka manta cewa shekarunka sun ja. shin shekara nawa ne tsakaninmu yasmin ga ta nan kai ita ga nan yanzu aka yi mata aure kai ka sai ta abin nan to kai kuma tsakaninku shekara nawa yo ai ni ma da kaga ina ta haka so nake zuciya ya samu mana zan kaɗe ɗiya mu ma mu cancashe mu sha biki yo ina zai fito da ita kina take mai da shi baya ɗan samari ɗan samari kai kai wannan aikin ne ka ka gidan nan ko kuma kana da wata manufa a gare ka kai kolo aikin ka gadi aiki na shara kaf gidan nan ba inda bana leka ina sharewa iyakacin ka kai kuma bakin gate to ka tsaya iya matsayin ka ka ce ka a to to an aiko ka saboda ba ku da mutunci tun da yanzu na zauna ba wanda zai zo ya gaida ni eh, sarkin gida barka ne ya gari sarkin gida ni za ka miƙo wa hannu ba can na ce ka fara sharuwa ba sannan ka zo ka share na dalla wuce uce uce uce ka je ka share dalla ka kai eh? na ga gidan nan yayi duhu a gida ba dole ya duhu ba ina sarauniyar gidan wa yasmin eh yasmin kai na fuskanci gaba ɗaya hassada kake da wannan ta tamu to ka bari ranar da aka ce gashi na aure yasmin in ka ga dama sai kai duk abin da za ka yi Allah gyara ma bari in je in dudduba bari in je gida Allah ya sa ku karo da da alhaji ni dai ba za a yi ma wannan maganan da ni ba ni daga haka daga haka wai waka ta baiti waka ya kwace zabiya ko idan ka da a ci gaba eh. idan ba ina sa mai dai kullum ba haka suke mu yo alafinki ne ba su da matsala a'a a baki zan ba baka a ah, to ai ga bakin ai ba na so ka sha wahala kai ya kaji kin tuna mala yara wani mai suyi kamfo yake wucewa kwal kenan karamu kara kara kara kara sha kai kara kara kara kara na ce kamar santi kake yi ba kai wannan lemo yayi daɗi wannan wani irin cin mutunci ne da wulakanci bulama ka san za a haɗo maka lemu sannan ni ka bani wahala ka sa na shiga na je na haɗo maka to ergol a ina aka ce ke kaɗai ta a gidan nan kika isa ki haɗo mashi lemu ya sha kin ga dakata ba da ke na saka ba kar ki sake ki sa mun baki wallahi idan ba haka ba zan ja daga sai na yi fata-fata da ke a cikin gidan nan <laughs> da Allah ku dakata ku dakata kan ƙara jin magana ki magana da ta zo tana yi da ni take ba da ke ba da haka ki bari da ni take yin magana me zafi haka kuma badiya ni ki haɗo min lemu kika ta kika ce akwai matsala bara ki je ki canzo ban saka ta ba ta ce ta kawo min lemu ina so na sha lemu ina so in sha abu mai ruwa ruwa ta kawo yanzu na sha Ina ga wani abin bacin rai a ciki ba hmm? nakin ma ɗauki je kiki ajiye a fridge in an jima zan sha come on a ɗauke shi kai shi fridge to amma fi sabilillahi sai kuma ka sa ni in shiga kicin in je in haɗa maka in sha wahala ai sai ka dakatar da ni shine na ce ki yi hakuri amma na yi miki alƙawarin cewa zan sha shi zuwa anjima shikenan fa ha kan wakici dan ƙara da daɗi kan wallahi ki dago haka tana dagowa haka wannan wai da me da me da me kika haka alemin nan a a ba zan gaya maka ba wannan sirri na ne na faɗa aka jufa. ba zai yiwu ba ƙara maka a ba link kuma abina to munafikin Allah Leken uban mi kake wa mutane a cikin gida? Ke uban wa ya ce ki bude kofa. Kamar da tun daga cikin gida na hango kana leƙe ta window, uban wa kake leƙawa? Kana laga fara dan tsohuwan munafuka. Ke ma kina leke leken ki ne. To idan baka kama hanyar ka tafi ba, insha Allah sai na faɗa ma Alhaji da Kana laga fara dan sai me da wata fuska ke eh ka ce sha shanuwa. lege. lege, kana laga fara. In biki wasa ba na danne miki fuska da fulo. A dai can daga can ai can. Ke wallahi tallahi baki da aiki sai son ɗinka kaya. ai on kulko su nake bikin nan da za a yi irin da na wawan wajewa ke fa ina ga a shekarar nan idan zan yi lissafi an kwanki ya kai kala talatin ba wani kala talatin shi ma wannan na jikin kin ai a shobe ne ah shi ma <laughs> wannan ba au kai kana shashai ne wallahi tallahi alhaji sauri nake zan je in share bayan nan ne ina gina ga ya fara shan kwaya to gaskiya dai uku ina ga ya fara shan wani abu wai kai baka gama yanayin sa ba gaba daya cin zaka lufa gidan nan ko share sa baya yi wallahi wallahi Allah sai a hankali Sarkin gida, wai ba dai ka zo lallaɓowa ka zo ka ga mutum ya taka ba. Komai rayuwa akwai bukata kin ga sakin gida fa Onkul wallahi daman laifin kai duk abin da yake min a cikin gidan nan kai ka bashi daman yi min abin da yake min wallahi Aba Yasmin dan Allah dan Annabi ki hakuri kuma wani laifin ne miki ni ki faɗa mun ko me zan daina in kuma kin ki zan je in kwanta a tsakiyar titi mota ta taka ni ma shi kin ji fa sarkin gida me kai ka zuwa tsakiyar titi ka je ka kwanta mota ta taka ka mutu to idan ka mutu da wa za a yi auren kuma fa haka ne Allah ya ƙara miki kwarjini da hasken fata sarauniya uwar sarakai zara a cikin taurari fara mai farar aniya ya simin ta wace ki ha Ha ha ha ha! wallahi uncle laifin kai ne ah, a no aini ina dan son sha'anansa saboda dariya yake ba ka san wallahi uncle shekaran jiya ma da kudin albashin sai fashi ya siyo min wani las ya kawo mu sarkin gidan wallahi ni kuma na tashi sai na tarkata las din na koyo mahaifiyarsa da kudin ɗinki amma kin burge ni kin san da ba dan kin yi hakan ba wallahi ba zai mu kai mamarsa komai ba ko kuma wai da gaske yake yi wannan abubuwa ni ma a samu yi mana kaga unkulli sai na dawo na ma fasa fitan da <laughs> wallahi sai an yi ko ba kya so tasiri <laughs> malam ka fito wallahi bacci ne ma ya dan so ya dauke ni an shi ne fa naji shiru ina nan ina ta jira tasiri baki ci abincin nan ba To malam ya za in ci abinci ne kadai bayan kana nan. Ai kai nake jira ka zo sai mu ci tare. Kai tasiri. Ai za kin ci abincin nan. A'a. Yanzu kana nan ina zan ci abinci ne kadai malam. Wannan girkin da gani ma zai daɗi ko ba haka Ai shi ne fa. Bismillahir Rahmanir Rahim sai ka fara ci sannan ni ma zan ci. Bismillahir ya Allah tasiri har yanzu abincin ki yana nan bai soya ba abincin nan da kike mai daɗi tun tale-tale wallahi yana nan da daɗinsa na sarki na sarki kin tuna lokacin da nake baro makaranta don nisanta in dawo gida kawai domin na ci abincin nan naki na tuna mana malam ai ba zan taɓa mantawa da wannan al'amari ba ka kamo hanya ka taho gida mm. ka zo ka ci abinci har ma nake baka shawara tunda da nisa ka yi haƙuri mana ka zauna ka dinga saye kamar yadda sauran malamai suke saye su ma tasidi ya za a na zauna a wannan lokacin na sai abincin sayarwa bayan duka abincin ba daɗi ɗanɗanon abincinki ne kaɗai yake samun mazauni a cikin wannan bakin na. Alhamdulillah. To kuma, Sumayya. Mugu da ƙari. Mm. Idan ka zo kuma ka ci abincin, me yasa sai na yi ma da kai akan ka koma makaranta akan kai. <laughs> Tasiri. Wani zubin ki sai ki ta tambaya kamar baki san abu. <laughs> To murmushinki. ki. shi yake hana ni komawa in kina min murmushin nan jina nake kamar kin kafe ni da kusa motsi ba na san kuma kin san wani abu ma yanzu ma ba zan tafi ba sai kin min murmushin nan naki ne kyawun gari wanda yake ruguza min zuciya gabaki ɗaya <laughs> Sarki ya tabbata ga Ubangijin da halicci labba da haƙora da harshe waɗanda suke bakin tasiri. Alhamdulillah. Alhaji Isa Isa, bar zai tafi kai tsaye in yi maka bayanin abin da ya kawo ni gurinka. Wato sanin kanka ne cewar duk jaridun wannan jiha tamu da ta ƙasa ga baki ɗaya sun wallafa labarin ficewarka daga jam'iyyar su baba sarki wanda hakan bai wa mutane daɗi ba da yawa amma kuma ni ne ya zamo cewar labarin ya min kowane labari daɗi a cikin wannan satin saboda labarin ya bani wata dama da zan zo na haɗu ni da kai mu haɗu ƙarfi da ƙarfe domin mu cimma wata buƙata da kuma muradai na wani da kai Allah ban katse ka ba zan tambaye ka shin ka yi duba da nawa ɓangaren kafin kai tunanin zuwa gare ni domin kai maganar haɗin kai ni da kai? in haka ne menene ya baka ƙwarin gwiwar zuwa gare ni ni isa isa kai wannan magana kana tunanin zan yarda da abin da ka zo da shi na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne abin godiya ya haɗa da muradin zuciyata na yanzu muka yi waya da yaya ya ce ya samu oga bala kuma za su je can gidan da baba sarki yake ajiye ƙananan yara sannan ya ce na faɗa muku yana buƙata addu'a ku alhamdulillah alhamdulillah masha Allah a koda yaushe a kofa muke akan yi muku addu'a Allah ya bashi sa'a da nasara wato tasiri idan na bude ido na ga waɗannan yaran guda biyu da Allah ya ban mana <laughs> sai in ji ya zama mun wajibi in gode masa kuma ne musu addu'a kariya daga dukkanin bala'i alhamdulillah Allah ubangiji ya amsa Allah shine abin godiya amma dai baki mana labakin jime muke cewa ba ko <laughs> to ai malam ko taji a ita kullum mafarkinta kenan abbanta Allah sarki abbanta to yanzu kuma abbanta ya zo a ita kanta kasancewar haka zai sa ta kasance a cikin farin ciki malam to ubangiji <laughs> Allah ya baki miji na gari wanda zai kula da ke tun yarinta ku har tsufan ku amin amin ma kula da umma <laughs> na kula da ita ta man halanci Allah zargi wato Alhaji Isa Isa ita wannan rayuwar da muke cikin ta ai kasuwar bukata ce duk abin da kasancewa zai yi favorin ɗinka to ka yi shi kawai a takaitan dai takaitawa abu biyu ne ya kano gurinka alhaji isa isa so nake yi ka fito takarar gwamna a wannan jiha tamu mai albarka kuma ka sani daga a zuwa ya na dukkan wani abu na buƙatar kuɗi da ake so a yi amfani da shi a takararka ni zan ɗauki wannan nauyin babban burina shine so nake yi ka fito ka buga da ɗan takarar jam'iyyar su baba sarki mu buga su da ƙasa sai bukata ta ta biyu gare ka so nake yi na haɗa nasaba da kai ma'ana ina son in haɗa auratayya tsakanin ƙaninka jamilu da 'yata abida domin su fahimci juna mu ƙulla auratayya tsakaninsu ba dan komai ba kamar yadda na faɗa a baya ne nagartar ahalinka don haka ka turo yaro jamil ya fara cotton abida ah, na fahimci duk abin da ka faɗa wa gabala to amma abin tambaya a nan shine idan muka je muka samu nasarar ceto yaran sai kuma me abin nufi a nan shine za mu nemo iyayensu ne miƙa su a hannunsu ko kuma 'yan jarida za mu kirawo su zo su hira da su kai gaskiya usama ni ma na faɗa ma uga wannan maganar naga ko da dai mun shiga gidan nan ko nasara muka dai dole dai sai mun sa ma'aikata cikin wannan magana to amma kuma gashi uga ce shi bai da kowa ba duk na fahimci amma abin da nake so ku sani kar mutane irin su baba sarki ba karamin aiki ba karfa ku manta da cewa ni kaina ina ji ina gani yasa aka dakatar da ni a aiki kwanta kuma ba abin da zai yi don haka wannan abu ne wanda yake da karfin karfi a hannun gwamnati so dole sai mun zama taka tsantsan amma duk da haka na yi tunani shi isa nake tunanin kada mu shuka a idan makwarwa to amma abin da kuka faɗa eh zahiri gaskiya ne abin dubawa ne don haka ina gani abin da zani na yi wani tunani akwai wani na da yake state headquarter zan yi inlatin sa akan issue ɗin idan Allah ubangiji ba mu sa'a da nasara muka samu waɗannan yaran an muka fito da su ga baki ɗaya za mu danka masa shi za mu danka su a hannunsa ni na san ba za mu ji kunya ba domin ina da kwakwarar dangantakar alaƙa da shi kuma jami'i ne na gari. kar ku damu wannan tsarin ya yi oga gaskiya ne yanzu abin da rike wannan ku zo mu ci salin alin zan shiga ka damu yanzu ai ba zan fara baka bindiga ba saboda baka san yadda za ka yi kokin ɗin ya haifi ba ka bari ka zama professional kaga shi ya san ta kuma ya san ya zai sarrafa ta kai kuma ka biyo mu akwai abin da za ka yi zo mu ba ran kai da dan Allah dan Allah kai ran kai dade ina mu ina gaya wani yanda muka ci wahalar nan ran kai dade wallahi kun gami da wakin ba wanda zai sani ba wanda zai sani ran kai mun gode Allah ya ji kan mahaifa ran kai dade yanzu kai hmm. kawai gusuro na kara kama shi ke ran kai dade idan kun so za ku iya gumda bakin ku idan kuma kun so za ku yi abin da kuka dama mu ma za mu wanda maka da wane ina ba ina ka ja mashin kore <laughs> fito ina Allah kai sauri dan Ali kana gani kana jin dai abin da ya faɗa kar wasu su zo inna lillahi wa inna ilaihi Dadi gani. My daughter, babban burin uba shine ga cewar ya tambiyantar da 'ya'yansa musamman kuma mace har ta girma ya aurar da ita a cikin albarka kuma ki ga wani lokaci idan yana raya har ya ga kansa a takaice dai yanzu my daughter. na yi miki miji ne wace irin magana ce kake faɗa haka dadi my daughter ki sani duk wani tunani da zaki dinga yi na tsohon wani saurayinki kin san irin abubuwan da suke aikatawa in fact kin san me fit ɗinsa a yanzu Daddy, amma ni shi nake so kuma ka sani. Shut up! What nonsense are you uttering to me? Ina gaya miki abin da na hango. Kina mun zancen wani banza sha sha sha wanda zai kare rayuwarsa gaba daya a cikin gidan yari. Uku so uku ne, uku so uku. Islamic Medicine cibiyar karɓar magungunan Hausa. Allah ya amince da su mata Ibrahim Suleiman shugaban cibiyar Anur Islamic Medicine shine yake bayani tare da ni akwai Zara Muhammad. Wannan cibiya da kuka sani da shahara da kuma sanuwa a kaf fadin arewacin Najeriya da kuma fadin Afirka ta wajen magance matsaloli na al'aura ga maza da mata da kuma cututtukan da ke damun mutane. Wannan cibiya da aka sani da shahararren maganin da muke kira masturbation killing kit mallakin cibiyar annur islamic and herbal medicine saboda tasirin da yake da shi na magance matsaloli na al'aura waɗannan magungunan da jama'a suke gani su ne mallakin cibiyar annur wannan na ruwa ne ana amfani da shi tsawon sati ɗaya sannan kuma ga waɗannan dukkanin wata matsala da kake da ita ta infection ko toshen prostate Allah zai raba ka da ita masu fama da matsalar kankancewan gaba wannan suke amfani da shi masu matsala na water spam ko low spam count suna amfani da spam booster mallakin cibiyar anur islamic medicine masu fama da saurin inzali suna amfani da wannan waɗannan magunguna da aka gani su ne masturbation killing zakit wanda cibiyar anur take badawa kada ka bari wani ya yaudare ka da sunan zai baka masturbation killing zakit mallakin cibiyar anur ana samun magungunan nan a halastassun mu ko kuma a kira lambobin nan da muka bada nan za ka samu ingantaccen maganin masturbation cleanser a cibiyar annur muna magance matsala na hawan jini ko matsala na jinnu ko sihiri ko ciwon suga ko matsala na hepatitis a ko b ko matsala na ciwon koda insha Allah. cibiyar mu ta annur islamic medicine ta sha bamban da sauran cibiyoyin wajen rike alkawari da aika muku magungunan ku a duk inda kuke a faɗin duniya. wannan cibiya cikin farin ciki tare da ƙara sanar da al'umma ta buɗe ofis a cikin garin kumasi a nan abobo number 2 nan gidan sarkin aski a nan cikin garin kumasi inda muke da ofis a cikin garin accra na ƙasar ghana anguwar fadama gaba da gidan chief imam kaɗan gidan hajiya zainab mai albasa a cikin garin abuja muna nan a descent shelter plaza kafin ka karasa live camp police station nan bene hawa na hudu ofis mai lamba 36 a ƙasar niger garin niamey ofis ɗinmu yana nan karce lazare bayan ekon lazare n waɗanda suke ƙasashen ƙetare irin libya zuwa algeria waɗanda suke shan wahala kafin samun magunguna daga gurinmu mun samo hanyoyin aika waɗannan magunguna cikin sauƙi kuma cikin ƙanƙanin lokaci insha Allah. assalamu alaikum wa rahmatullah sunana abdullahi yunus shugaban cibiyar magani na kashful aliyu kada ka kuskura a matsayinka na majinyaci wanda wata cuta ke damun ka ka bari imanin ka taɓo ta hanyar yanke kauna da samun sauƙi don ka yi ta shan magani ba kawar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 ai bai kamata haka ba yanzu mu fito daga cikin wannan bakar wahala sannan dan ali kai mun magana kuɗi ya kamata a ce ka kai ni gida mana dan huta ba ruwa na wani gida ina sani ka ɗauka na manta ne kullum kusan kwanan mu casa'in kullum zaman dubu biyar nake yi bala'i kada <laughs> dubu ɗari hudu <laughs> da hansun dakata dan ali dakata dakata lallai zaman nan da muka yi a cikin gidan can gaskiya ina ga kwakwalwarka ta tabu abinda nake so da kai bari kawai sai in kai ka asibitin da wano na mahaukata <laughs> kafin ka kai ni da wanau <laughs> caske min <laughs> kudi na tukunna to shikenan ba dai kudin ka ba ka yi hakuri yanzu je ka kai ni gida ka shiga gida sai in dauko ma kudin ka ba ba inda zamu je wallahi da Allah dan Ali ka fuskanta samu zuri'a wadda zaki tuciya da ita zaki alfahari da ita hankalin ke kwanta hankali na ya kwanta ni shi nake bukata my daughter shikenan shikenan shikenan kin san dai a duniyan nan ba na so in gabaci rinki ballanta na yanki. bar magana nan shikenan hmm? na ce shikenan shikenan shikenan ya isa ya isa amma dadi fa auren dole kenan fa kuma sannan ko a mafarki ban taɓa tunanin za ka yi min auren dole ba sannan ko a ƙawaye na ba wacce aka taba yi wa me yasa ni za a yi mu ba auren dole zan miki ba ina so ki fuskance ni ina so ne in samu miki responsible mutum da zaki alfahari da shi ni ma alfahari da shi kin ga ki haƙuri ki ba shi dama zai zo yau ku gaisa kin ji mai dauta hmm? ka bi zuciya ka ji canjin labari na na na na na na na na na komai da sanadi na fahimta rayuwa akwai bukata ka bi zuciya ka canjin labari aikar ku damu mafiya lokuta irin wannan zaman zan dinga haɗawa mu dinga fitowa muna zuwa restaurant muna cin abinci muna hira cikin aminci da soyayya hmm? Hasina, me aka kika yi wani shiru kika kuma ɓata rai menene? ya ni ban yi shiru ba. Ina kowace ta yi shiru ai matar ka ce ta. ita dai bace komai ba wai menene ne muna zaune kalau um waita don Allah Yake da ɗaya me za Jinja da aka kawo mu. Jinja? Hmm. To an gama uwar gida. Kai! Zo nan. ya kamata ka dinga nutsuwa idan ka zo wajen aiki ya kamata ka dinga bambance fari da kuma baki ban san ko ka fahimce ni ba idan ka zo wajen aiki ka tattaro hankalinka ka dinga gane su waye suke da zubin manyan mata sannan kuma su waye suke da zubin kucakai kafin ka ce uwar gida ban ba ke da abin kewar badi'a azubin manyan matan ya gana ta tare da ni shi yasa ya kira ni da uwar gida ba tsohuwar guzuma irin ki wai menene haka ne da Allah Hasina badi'a menene kar ku fa wannan public place ne restaurant ne fa ya sa ku so ku tsinka mana mutunci a nan kurin ne kai jika jika jika amma me haka what's this a kaga bula madan Allah kai kokarin dakatar da ni a gaban ka ta kira da kucaka baka ce mata komai an gaya miki kucaka hasina an fada miki kucaka ƙarya aka miki sai me dan an ajiye ƙarya a gurbin ta kucaka kucaka chaka an fada wani ne ne wasu kuke ku zuwa mun da mutunci a cikin inda naje ne badi'a kin zo ko sallama babu na gaisuwa to tun da ke ba za ki gaishe ni ba ni zan gaishe ki ina wuni na jamil wa ya gaya maka ina neman sanin sunanka ai abu mai amfani shi ake neman sani sunanka kuma baya kan layin amfana ta yaro man kaza shi yasa na ce miki rashin sani yana damun ki to dan Allah ka taimaka ka sanar da ni me yasa ka zo neman aure na bayan ka san bana son ka Me yasa ba za ka je ka nemi wacce take son ka ba? Ni ma ba san ki nake ba. Umarni na bi kuma sai da na zo na ganki ma sai na ga ba ma cikin tsarin kalan matan da ni nake so. To amma idan aka ce miki an umarce ka da ka zo guri dole ka zo saboda ni ina bin maganan manya. Mahaifinki shi ya tattaka ya ce har gida ya samu wana. Aka umarce ni da in zo in nemi aurenki. kin san mu muna daraja maganar manya ba kamar wasu ba gobe ma zan dawo tun da kika kira da kucaka zan gwada miki halin kucakai sannan zan gwada miki ni yar tasha ce yar hau me me haka ne hasina wasu kuke ku tsinka mutunci ne a nan ne ko gobe ne ne ne ne ne dan Allah ya isa bulama dan Allah ya isa ni ka bar ni yau ko ni ko wannan mata a gaban ka take da yanzu ni ban san faɗi magana kenan ta yiwu ba ka ga bulama dakata wacce ta fito da true color ɗinta a nan wajen ni ko duk abin da kike ji da shi Hasina wallahi daidai nake da ke dan na dama kina shanye duk yanda kike so a yi a nan haka za a yi ba zai yiwu ba k'a ga bulama ba yau ba dan Allah ba yau ba ka bar ni gwada ma matan nan me yasa kullun a gaban ka take cin mutunci ba za ka ce mata komai ba ni ka zo kana min Hasina wanda ya haka ne ba zan iya ga muku magana bane ku ji kinga zauna Hasina ki zauna nake badiya dauki ta kai ki je mota ki jira ni ki dauki ta kai ki je mota ki jira ni je ki je ki je ki hai oh my god bula ma kullum na ka ci mutunci a gaban ka ba ka ce komai ba na fada baki zan yi magana sai ka ga laifi na ne wai sai kun hauka ta ni ne hasina Hankali ku zai kwata ne Yasmin! Yasmin! Yasmin! Ke Yasmin! Kullum gode wa Allah nake shi ne haɗa ni da ke. Wasila, hakan ne kuma yasa ni ɗora dukkanin wani buri na akan ki. <laughs> Har wasu burika ne da kai a na haka? Ƙwarai ma kuwa. Shi yasa ma nake son na koya miki yadda ake gyaran targaɗe da karaya. ce da zaki zauto magajiyar yayarmu. Haba Musa, ni da nake mace ina ni ina wani gyaran ƙashi kuma. Aikin san shi ne gadon gidanmu, kuma 'ya'yan babanmu baki ɗayan maza ne. Kin ga ko ba ma da wani gado in ba wannan gyaran targaɗin ba. Mace ɗaya ce a gidanmu wacce ta iya wannan aiki, ita kuma Allah ya karɓi rayuwarta. Shi yasa nake son ki cike wannan gurbin nata. Nafisa. Wallahi ke ci Nafisa ina kika shige muke ta neman ki ina kika dakata wasila. Ba zan iya baki amsa kowace tambayar ki ba. Amma ni ina so ki amsa min tambaya ta guda ɗaya wanda ita ce makasudin zuwa na gurinki kuma zuwa na kofar gidanku. To ina jinki. ki. Shin da gaske ne Faisal ya rabu da Badiya? Ya sake ta? Uku uku ne, uku uku, lamarin haka ne, uku so uku ne. Assalamu alaikum wa rahmatullah ni ne naku na yau da kullum wanda kuka fi sani da Umar Abdullahi shugaban cibiyar magani na Darun Ni'ima. Darun Ni'ima ta sake zuwa muku da ingantattun magungunan da ta shafi rayuwarku na yau da kullum. Ina masu fama da matsalar sanyin infection ko zubar da farin ruwa. Ina waɗanda suke fama da matsalar rashin karfin mazakuta saurin inzali tare da kankancewar gaba ko kuma karancin sha'awa ina masu aikata istimna'i ma'ana biyawa kai bukata hakan yana haifar da matsalar rashin haifuwa tare da matsaloli masu yawan gaske ina masu fama da ciwon olsa ciwon koda tare da ciwon hanta wato hepatitis b types a types b type c ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam wato hiv mun ba da magani an warke duka daga cutan insha Allah ina waɗanda suke fama da matsalar ciwon mara tare da rikicewar al'ada da ma dukkanin cututtukan da suka shafi jikin ɗan adam muna ba da magungunan su insha Allah za ku same mu a babban headquarter mu da ke Maiduguri Borno State Lagos Street kusa da NUJ Junction Maikale Shopping Complex saman Beni shago mai namba 4. sannan a jihar kano za ku same mu a gwammaja kusa da junction na aljazira tagwayen gida amfani plaza saman beni shago mai namba b11 muna iya tura mu a duk inda kuke a fadin duniya don neman karin bayani za ku iya kiran mu a waɗannan mu kamar haka za ku iya ɗaukar mu kai tsaye ta whatsapp muna magana darun ni'ima